Jama'a tare da sallama da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm ko kai tsaye ta shafinmu na facebook live ko kuma shafinmu na yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa usman ahmad kabara safina da sada dangi da ni kuma maryam bashir bugaji To a yau talata 17 ga watan Janairun shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne da muka faro akan harkar ilimi a makon da ya gabata. inda a makon da ya gabata muka tsaya akan maganar lalubo hanyoyin ba da tallafin karatu na kasashen duniya. Har ma muka fara hira da wani malamin turanci mai suna Ali Baba da ya zo daga Najeriya don halartar wani shirin musayar ilimi a jami'ar Wisconsin da ke nan Amurka. Ta yaya ya kamata ko kuma yake ganin matasa za su tallafi za su karɓi wannan harka ta tallafin karatu. idan ka ce mu mutum ya je yayi applying a wani program amma za ka yi awa biyu kana apply sai ce to dan me zan yi awa biyu saboda wannan program ɗin awa biyu ne kawai za ka yi online ka cika kuma ka tambaye ni shi me za su yi da wannan lokacin za su je majalisa ne su zauna ana ta hira ko ana kallon kwallo yau ba sa ke yi Manchester da sauransu to wannan ba zai amfane mu ba. To bayan wannan da tattaunawar za mu tafi ga Malam Kabiru Lawanta a Zaria don jin abin da zai ce game da yadda muke sakaci da abin da ake cewa a turance mentorship. Wato samun wani jagoran da ke sa mutane bisa hanyar ci gaba. akwai amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin facebook da kuma twitter a shafinmu na facebook da twitter din mun tambaye ku cewa ta yaya za mu taimaki kanmu wajen neman sani tare da zakulo duk inda ake ba da wani tallafin karatu a cikin kasashenmu da ma kasashen ƙetare. Sakon farko daga Alhaji Mele Yusufari ya ce yau da gobe eh, jajircewa da sanin lokacin da ake ba da irin wannan tallafin karatu ta hanyar sauraron kafafen yada labarai walau rediyo ko jaridu har da gidajen talabijin domin mu zakulo duk inda ake ba da tallafin karatu a cikin kasashenmu da kasashen ƙetare muddin muka bi waɗannan hanyoyi muka iya dacewa domin samun tallafin karatu sai comrade saifullahi idris kamshi ya ce yawaita karatun jarida da shiga shafukan intanet na hukumomi da kamfanoni masu zaman kansu zai taimaka sosai wajen sanin lokacin da wannan hukumomi hukumomi ke ba da damar shiga shirin fitar da dalibai karatu zuwa kasashen ketare Yau da gobe a tashin lafiya. sai zaharadin umar abdullahi bici ya ce salam yau da gobe abin da ya kamata mu yi shine faɗaɗa bincike a yanar gizo wato intanet da kuma sauraron kafafen yada labarai na gida da na waje ta haka ne za mu amfana da wannan tallafi na scholarship sai ali abdullahi doron baga ya ce yau da gobe akwai ilimi a kasashenmu amma ba a aiki da shi akwai ilimi amma muna da karancin kirkira da bincike na kimiyya da fannin tattalin arziki amma za mu iya magance wannan matsala ta hanyar faɗaɗa bincike a yanar gizo da neman shawara daga kwararru. sai baba gana ibrahim zangon daura ya ce hanya ta farko ita ce bincikar yanar gizo da shafukan sada zumunta na hukumomin da ke ba da irin wannan tallafi sannan da sauran gidajen rediyo da bibiyar jaridun gida da ma na waje tare da da tuntubar hukumomin da ke da alhakin raba scholarship din ga 'yan ƙasa da zaron gwamnati ta ba su damar hakan. Daga nan idan mutum ya dace ya samu sai ya nemi shawarwari daga masana fannin da kuma bin ka'idojin da hukumomin suka bayar. Sannan sai ya jajircewa wajen karatu da kuma yawaita addu'a Allah ya sa mu dace amin. sai Sama'ila Ahmad Dukke ya ce yau da gobe hakika hanya biyu ce za mu bi mu taimaki kanmu wajen neman sani sani da kuma tallafi na karatu a kasashenmu na farko mu kanmu sai mun yi ma kanmu adalci wajen taimakon yan uwanmu na biyu kuwa shine dole sai mun cire girman kai abinda ba mu sani ba mu tambayi abokan karatunmu to tabbas idan muka yi haka sai ka ga masu hannu da shuni da kuma gwamnati suna ta bamu tallafin da ya kamata sai bashir muktar yusuf zari ya ce hmm to ai ma ba tallatawa ake ba don haka in mutum ba almusur ba ne ta wani hanya zai ji kuma ko ƙungiyoyin ƙasashen ƙetare da suke bayarwa sai ka ba da cin hanci ga wasu jami'ai ko mataimakansu a nan najeriya to ina talaka zai iya sai sadiq na bage ya ce yanzu halin da ake ciki duka ya yi yawa na kai kawai ake tarewa ana ta kai ba a ta kaya tsadar rayuwa da talauci na rashin aikin yi shine gaba kafin a samu damar samun abin da za a dauki ɗawainiyar zakular ilimi a duk inda yake cikin ƙasa ko ma ƙetare. sai baban gida aliyu rajau ya ce yau da gobe sai allah hanyar dai a sauƙaƙe take ita ce mutum ya kasance mai yawan sauraron kafafen yada labarai da kuma yawan tambayoyi da kasancewa tare da 'yan siyasa ganin cewa mafi akasarin tallafin da ake bayarwa na karatu suna fitowa ne ta hanyar 'yan siyasa Yau da gobe a fahimta ta wannan ita ce hanyar da ya kamata mu bi. Sai Sale Shehu Shahada ya ce yau da gobe wannan abu ne mai wuya kuma mai sauki saboda ko ni ma na taɓa cikawa tare da neman wannan taimakon zuwa karatu. To kuma sai wasu mutane suka kira ni har biyu amma daga ƙarshe sai aka ce min 'yan damfara ne. sai kabir nasir sheme ce yau da gobe allah ya kara muku hazaka hakika sai mun kasance masu karance karance shiga shafukan intanet don sanin abubuwan da ke gudana a harkar ilimi da ba da tallafin karatu sai ibrahim rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe halartar taruka da ke bayani game da ilimi sai kuma mu'amala da intanet sai dai a lura mafi yawan tallafin karatu na intanet na bogi ne sannan karanta mujallu da sauraron rediyo ku tashi lafiya yau da gobe sai abubakar rufa'i fulani ya ce gaskiya a nan nijar dai idan ba kana da wani a gwamnati ba to sai dai ka ta yawo a cikin ofishin neman sai umar bi modibbo wuri birji ya ce hmm, yau da gobe a gaskiya ni kam ban san yadda zan yi in samu tallafin karatu a cikin ƙasata ma ba balle ya kai ga ƙasashen waje sai muhammad aji mai nau allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe bibiyan intanet da rediyo da kallon talabijin da sauransu shine zai tallafa maka wajen gano irin waɗannan garaɓasan sai yusuf m ramadan mai gwambawa ya ce yau da gobe ta hanyar gudanar da bincike sai kuma ta hanyar yanar gizo da kuma tambayar ɗaliban da suka ci gajirar wannan shiri a baya domin su yi maka ƙarin haske irin hanyoyin da suka bi wajen samun wannan tallafin domin wallahi ko babu komi wannan tallafi yana taimakawa mutum ya gudanar da karatunsa cikin sauƙi ba tare da samun wata matsala ba a saboda haka nake kira da gwamnati da ma'aikatar ilimi ta ƙasa ya kamata ta fito fili ta faɗakar da ɗalibai hanyoyin da za su bi domin samun wannan tallafi. To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter at Mahmud Kaura 01 ya ce ta hanyar bibiyar kafofin sadarwa musamman jaridu da gidajen rediyo domin samun cikakken bayani akan yadda ake bayar da wannan tallafi. Sai at Sadiq Belal ya ce yau da gobe da farko dai mu rinka karanta jaridu na biyu kuma mu rinka shiga shafukan intanet to ina ganin in an yi hakan za a dace. Uh, sai daga karshe at a underscore muktar ya ce ta yanar gizo ne kawai za mu iya zakulo wannan damar sai dai kawai a kula sosai da mayaudara kar wurin neman ido a rasa gira. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To yanzu bari mu karkare hiranmar da Ali Baba malamin turanci eh, daga kwalejin ilimi ta Shehu Shagari a Sokoto wanda ya zo koyo da kuma koyar da ilimin harshen a jami'ar Wisconsin nan Amurka. a da kaga kamar mutane bakwai ke zuwa abin ya koma mutum uku yanzu shekara uku kenan mutum ɗaya yake zuwa ina ganin gradually with time in dai ba a hankali ba sai a ce to harshen hausa na amfani da shi ne kawai a arewacin najeriya amma ya ake a nemi wannan abin kila yan arewa ba mamaki kila hausawan ba su san ta yadda ake neman irin wannan ah, fulbright din da ka zo ba ko wallahi malam usman zan ce maka kamar wannan shekara shekara mm. mai zuwa mm. kamar wanda zai canje ni mutum ɗaya kawai ya yi apply ma wannan program ɗin. Da yawa arewacin Najeriya ba a san da wannan program ɗin ba. Irin kamar mu arewa abin da ya kama Kano, Sokoto, Zamfara, Kebbi da sauransu za ga cewa duk babu mutanen da ke applying daga waɗannan wuraren. Mm. A ganin ka ma'aikatar ilimi ce ke da alhakin ta sanar da mutane koko suwaye? Eh, kyau. Ma'aikatar ilimi ita ma tana da rawan da ya kamata ta taka. Mm. dangane da wannan program ɗin. Mm. Kaga ya kamata a ce ma'aikatan ilimi akwai wanda yake kaman kaman zonal wanda zai fahimtar da mutane zai rika tafiya round ko kuma zai rika interview da 'yan jarida mm. domin ya sanar da su kan wannan wannan program ɗin. Mm. Kuma ina ganin wanda ya kamata ya wannan shine misali wanda ya zo nan ya yi wannan program ɗin kaga zai iya ya rika tafiya wurare-wurare yana encouraging mutane wato kara musu kwarin gwiwa wannan mm. program to amma babu wannan shi yasa sai ga mutane da yawa basu san da wannan program din ba gaskiya eh to yanzu kai da ka zo kai wannan shiri ko kuma kake kan wannan program akwai wani abu da ka sa ma ranka cewa an ka gama a'a zaka koma gida ne a'a zaka tsaya ne ka bunkasa harshen Hausa a Amurka a'a zaka je ka wayar da kan mutane wanne zaka in ka koma kenan ko in ka gama eh to malam Usman gaskiya daga cikin abubuwan da nake gani nake son na yi shine na farko dai da zan samu dama da zan so in zauna ƙasar amurka hmm. kuma in ci gaba da tafiya jami'o'i da makarantu domin in faɗakar da su cewa harshen hausa ba harshe ce ta arewacin Najeriya ba kaɗai harshe ce ta Afirka gaba ɗaya. sannan in na samu dama na koma gida ina sai amfani da jaridu da abubuwa da waɗanda na san za su ƙara bunkasa wannan program ɗin hmm. domin mu samu hausawan mu da yawa wanda za su yi apply su zo su yi su fahimtar da mutane cewa harshen hausa fa kawai ba harshen arewa ba ce hmm. saboda kaga daga yarba abin da nake ji ma suna gaya mini hmm. wajen mutum dubu goma sha ɗaya suka yi apply to amma kaga mu namu hausa mutum ɗaya ya apply To kenan in Hausa suka yi applying da yawa akwai yiwuwar su samu kenan da ɗan dama su shigo. kwarai kuwa kwarai kuwa mm. ai jami'o'i da yawa suna karantar da hausa mm. amma saboda an samu raguwar mutane waɗanda ke applying ma wannan program ɗin shi yasa aka samu waɗannan matsaloli mm. kaga michigan na yi indiana suna yi suna nan da yawa akwai jami'o'i da yawa da ake digiri a hausa ne kawai makarantar da ni nake karantarwa jami'ar da ni nake karantar da harshen hausa wato in aka samu shigowar bahaushe da yawa yana da damar kenan a kara a samu wasu jami'o'i suna ta yin hausa kenan eh, kwarai kuwa bari mu sake dan koma kaɗan musamman dai akan dai Najeriya tunda ita ce muka fi sani fiye da ko ina. Yaya tsarin ilimin a takaice kake kallon shi gaba ɗayan shi wa yake da alhakin nan yayi kyau can yayi kyau a'a za ga maganan ilimin firamare ta lalace maganan ilimin sakandare sai a hankali maganan jami'ar kanta ana ta yajin aiki. Akwai abin da kake son ka faɗa akan wannan? Eh lallai Malam Usman wato kaga ni ban ce a matsayi na saboda na zama jami'i mai hulɗa da jama'a na kwalejin ilimi ta Shehu Shagari mm. kafin na zo wannan program ɗin mm. a nan Amurka. haka na zo na fahimci cewa wato harkar ilimi sai dole gwamnati ta sa mutane waɗanda yake sun shirya ma farfado da ilimi tun daga ƙasa ya zama cewa ba mutane ba ne waɗanda suke so kawai su je su samu kuɗi su sa a aljihunsu mutane ne waɗanda suke son su yi aiki domin su ciyar gaba da harkar ilimi mm. saboda za ka ga cewa muna da waɗannan hali wanda yake idan mm. aka sa ka yi aiki abin da kake duba ne za ka amfana mm. ba ka duban gobe sannan ilimi idan yau muka ce ba mu taimaka ma mana ilimi ba to me zai faru da al'ummar da muke son mu girma ko muke son mu rayar gobe mm. kaga za a samu matsaloli mm. so ina ganin gwamnati ya kamata sai ta zauna fa ba wai interest ɗinta bane ta mm. zauna ta duba shin su wane ne za su taimaka wajen farfado da harkar ilimi waɗanda yake ba sa da interest ga abin duniya hmm. saboda mutanen ma interest gare su ga abin duniya amma waɗanda ba sa da interest ga abin duniya sai ga cewa su ne za su iya ciyar da harkar ilimi saboda in ba haka ba ilimi gaskiya malam usman an bar mu a baya wani kira kake da shi ga matasa wurin miƙewa tsaye kira na ga matasan mu shine kan mu zama ah, kamar muna ko oho da mm. harkar yau da gobe mm. ya kamata a ce matasanmu mutane ne waɗanda yake suna tunanin me duniya ke ciki mm. me ake yi a duniya sannan ya za a yi in samu shiga cikin waɗannan abubuwan saboda yau za ka ga matasanmu ko harkar intanet innan nan ba su san da ita ba idan ka ce mu mutum ya je ya yi applying a wani program amma za ka yi awa biyu kana apply sai ya ce to dan me zan yi awa biyu ina ta cika bata lokaci in cike cike ina ta bata lokaci to dan me zan yi awa biyu Mm. kaga wanda yake ba haka bane saboda sauran harsuna sai ga cewa in mutum zai awa goma ne in kwana goma zai yi yana aiki su ba su damu ba sai ya cika takardun mm. amma mu awa biyu kawai saboda wannan mm. program ɗin eh, awa biyu ne kawai za ka yi online ka cika amma sai ka ga mutane ba sa son su yi amfani da wannan lokacin eh. kuma ka tambaye ni shin me za su yi da wannan lokacin za su je majalisa ne su zauna ana ta hira ko ana kallon kwallo mm. yau ba sa ke yi Manchester da sauran so wannan ba zai amfane mu ba yanzu misali matashi mai sauraron mu a yanzu haka in yana son ya nemi wannan shirin ta ina zai bi ina zai je laliba eh to zai iya je online wato zai je ga yanar gizo ya yi tafin Fulbright bari mu bi shi dalla dalla mm. kace zai tafin Fulbright din spelling din ka san zai ce mu yi spelling din f u l b i g h e, fulbright foreign language teaching assistant program to na gane to in Allah ya so na san don wajen yanzu da ke saurari kila ya kusa ka gama magana ya shiga intanet yana duba ya abin yake eh, eh. to ya shiga Fulbright foreign language teaching assistant eh. insha Allah duk wani bayani da sauransu wanda yake so zai samu to muna godiya sosai Ali Baba da ka sami damar yin mana wannan bayani ko kuma in ce ka samu damar faɗa wa duniya abin da ka zo ka gani wanda kake fatan yan uwan su ma su ci gaba da runguma irin wayannan abubuwa mun gode gode kwarai. Yawa Malam Usman, na gode. Da Alhaji Sarkin Maska da ya yi gargaɗi ga matasa kuma ya yi ga 'yan makaranta da aiko ya dage sosai kuma ya ilimi kwakwara domin lokacin mana yanzu duk wanda ba rike biro ba aikin hobi. To, ji dai ita kanta ta ce ba za ka hau panda ba <laughs> wato honda kenan ba kai karatu haka ne haka ne komai <laughs> eh, komai sai da ilimi wato ake jin daɗi a cikin rayuwar nan mm. to sai mu ce Allah ya samu dace kuma muna godiya sosai Alibaba to yanzu haka muna tare kai tsaye da mai tsokaci akan al'amuran matasa wato malam Kabiru Lawanti daga Zaria a jihar Kaduna Najeriya assalamu alaikum wa alaikum salam to malam Kabiru barka da warhaka yawa sanure. da farko zan ce mun gode kwarai da ka karbi gayyatar irin ta gayu shaf shaf yawa tuwayi gani ga maryam ga safinatu kuma kuma ai hmm. wani abu ne mai muhimmanci kuka dauko yau din nan to fara bayani za mu iya cewa kusan yankin arewa baya baya amfana da wayannan scholarship hmm, to misa ke magana babban dalili dai shine ina ji kamar na yi magana da kai a kai cewa hmm. akwai abunan da ake cewa mentorship wato a samu tsari na shugabanci wanda manya za su rinka nuna wa yara yadda ya kamata su yi hmm. samu irin waɗannan abubuwa in ka kula shekarun baya najeriya ko kuma arewacin najeriya na da manyan mutane waɗanda suka samu irin waɗannan dama suka fita waje su kai hmm. karatu amma yanzu in aka dawo sai ga mutum shi in ya ga irin wannan daman ya fi son a ce ya tura ko ɗansa ko kuma wani na na jikin shi mm. to in ɗansa ba zai samu ba kawai gara kowa ma ya rasa mm. babban matsalan da muke fama da shi kenan wannan rashin mentorship din mm. to ya ake yin wannan mentorship akwai wani abokina da ya dawo daga daga kasar birtaniya kwanakin baya ya yi kokari ya yi na abubuwan ah, kullum kuma yakan turo mana irin na abubuwan ta email sannan ya ce da allah mu kokari mu yaɗa shi to in ka yaɗa yawanci za ka tarar matasan mu wato akwai laifin mu ma kanmu hmm. musamman mu da muke ainihin eh, ka, ka, malam kabiru kafin mu je ga laifin mu matasa din ko kuma jami'o'i da hmm. sauransu misali ya ake wannan miyan mentorship ya ake yi hmm. a dalla dalla wato wani irin tsari ne na cewa ni na kai wani matsayi a al'umma ya za a yi kuma ya samu mutane waɗanda su bi sawuna wato tsari ne wanda yake yana cikin siyasa yana cikin ilimi yana cikin addini yana cikin zamantakewar rayuwa wanda mutane na gaba suna kokari su ga cewa waɗanda suke bayan su sun biyo irin hanyar su saboda hmm. hanya ce mai kyau to in babu irin wannan sai ga an bar al'umma kawai sakaka kai tsaye wanda hmm. kowa sai dai nema wa kansa mafita kawai hmm. ba tare da wani ya sa shi a hanya ba wato sa mutum a hanya shine mentorship din a tsari na ilimi ko na zamantakewa kawai shine mentorship to na gane eh. to kace da ka eh. fara cewa akwai matsalar mu ma eh akwai matsalar mu kwarai da gaske saboda mu da muka samu dama wanda yake muna ganin irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce mun samu matasa muna gaya musu cewa akwai tsare-tsare da aka yi wanda yake kungiyoyi na duniya sun yi da wasu jami'o'i mm-hmm. wanda in mutum ya kai wani mataki na ilimi zai iya nema mm. in ya nema kuma mutane da yawa sukan nema mm. to amma in ka nemi wannan abun da jagora za a ga cewa an jagorance ka rubuta ainihin wato proposal hmm. wato manufa na abin da kake so ka yi nan da nan za a ga mutanen suna suna shirye su biya su biya ka kuɗi ko dai gaba ɗaya ka je ka yi karatun ko kuma wani bangare na kuɗin hmm. wanda za ka yi amfani da shi ka yi karatun ka amma yawanci gaskiya babu wannan babu da wannan tsari musamman ma arewacin Najeriya hmm. ba wai fa wai a tsarin scholarship kawai bane har a tsari irin na taimakon al'umma dinnan da kungiyoyi suke akwai wani taro da muka yi abuja a alif dubu biyu da sha biyu hmm. na duba irin matsalolin da ake samu abuja irin matsalolin da ake samu a arewacin najeriya da kungiyoyi hmm. na arewa ba sa samun ainihin gudunmawa daga irin waɗannan kungiyoyi na ƙasashen duniya saboda ci gaban al'umma hmm. wato abubuwan da muka yi identifying shine akwai matsala ta rubuta ainihin wato manufa na kungiya kungiya ba ta san yadda za ta rubuta manufanta yadda zai ainihin jawo hankali irin waɗannan ƙungiyoyi masu ba da taimako su zo su ba da taimako ba. So hmm. a ƙungiyance kenan sannan a kun mutane su ma ba mu da wannan ainihin mentorship ɗin wato ba mu da wannan ba mu da mutanen da su hmm. taimaka wa mutane su san yadda zan rubuta ainihin manufata ko na ainihin bincike ko na hmm. karatun yadda zai iya gogayya da sauran mutane da za su a bangarori na Najeriya. Eh, in na fahimce ka kamar misali a ce zaka ji an ce zan nemi scholarship mm. misali zan je in yi digiri na biyu amma sai aka ce ka rubuta mi isa kake son ka zo Ingila ko eh. America ko China ko ina ne ka yi karatun nan rubuta manufarka ta zuwa shafi biyu ko kuma ah, eh, kalma ɗari biyar misali. Irin shi? Mhm. Eh, mm. eh irin shi abin da nake magana kenan saboda mm. in baka rubuta wannan suka karanta su ga me kake so kai ba mm. ai ba ba wanda zai cire kuɗin sai baka saboda kuɗin su ma nema suke za su nemo ne a hannun mutanen da suke da ainihin son su a sponsoring irin waɗannan ko research ko karatu din to in kaji dole ka nuna musu cewa fa wanda yake so ya karatun nan yana da wani tsari manufa wanda yake so ya aiwatar in ya samu wannan taimakon zai iya yin wannan karatun amma in bai da wannan karatun kaga an dakile shi kenan hmm. shine kawai manufa din to amma yawanci babu shi gaskiya a arewa hmm. kuma hmm. ina gani wani lokaci ya kai da zamu zauna mu yi wa kanmu karatun tana su waɗannan fitintiru da muke gani a kasashen mu musamman ma nan arewa na boko haram da ainihin mugayen ƙa'idoji da suke zuwa wanda ba a san kansu ba duk suka faru ne saboda ainihin barin mutane a sakaka babu babu jagoranci ina tabbatar maka fa babu fa jagoranci a arewa duk surutan da muke kawai ana surutai ne mm. amma gaskiya tsakani da Allah ya kamata mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya su manyan mu wanda suka kai wani mataki ya kamata su dawo su waigo su juya su gani mm. wai shi ina muka dosa ne mm. in ba fa haka aka yi ba fa akwai abubuwa da yawa wanda yake nan da shekara goma ko ashirin jihohinmu na arewa fa an bar mu a baya. Akwai wani Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe a shafin mu na Facebook Live da yake bin mu kenan da kai wani magana ne sa zan eh. karanto sakon shi. Ya ce yau da eh. gobe maganar samun ilimi kyauta ko a kasashen mu idan muka lura manya ba sa son talaka ya ci gajiyar wannan abu mu dai sai dai hakuri kawai. To wannan ya zo daidai da maganar da kai ta ba shugabanci kenan? Eh ba shugabanci gaskiya wato yana da gaskiya wato in mutum ya taka ya haye din nan zai ga wai waigowan shi yana wahala mm. akwai abubuwan da musamman in ka lura da irin ainihin tarbiyya da da wani suka bawa ainihin manyan mu na arewa gaskiya a yanzu su kuma sun kasa ba da irin wannan tarbiyya din ban san abin da ya faru ba yawan al'umma ne ya jawo haka ko kuma yawan waɗanda suke son karatu ne ya jawo haka ban sani ba mm. amma irin yadda muke yadda muke da manya arewa mun kai a ce muna da irin waɗannan jagorori da su taimaka wa mutane su kai irin wannan matsayin da suka kai ɗin. Mm. sai dai kawai wannan abin da shi wancan malami yake faɗi cewa duk wanda ya taka ya wuce mm. yakan janye tsani janye tsanin ma yake ba wai mm. yakan bar shi ce ka hauro bane a shi zai janye tsanin ne to wadan ya kamata mu zauna mu yi wa kanmu karatun tana kamar yadda na ce to wannan mu gani mu ga yadda mu taimaka wa abin nan ta yawa na ce kamar waɗanda ke cewa ana ta kai ba wa ke ta kaya mai magana eh, neman ana magana abinda za a cewa ke magana wani eh, eh. karatu da tallafin karatu me za ka ce sako da muka gani ai wannan matsayin da muka kai cikin wannan rashin shugabanci shi ya kama wannan lokacin ai mm. mun yi sakaci shekaru sun wuce dama muna baya mm. sannan aka yi sakaci a cikin shekarun nan talatin an yi mm. sakaci babba tsarin ilimi ya rushe mm. malam kabiru tsarin ya rushe mm. kaga in an ce za a ci gaba da irin wannan ya kamata yanzu maimakon mu ta ifacin ifacin cewa an bar mu a baya da sauransu ya kamata mu waigo ne mu ga me ya kamata mu yawa to dama abinda nake son in ce kenan mallam kabiru in ce su ma matasan eh. ya kamata su su ma su eh. tsaya tsayin daka su ga cewa wani abu bai hana su irin eh, wannan abubuwan ba mm, wani kana tunanin ko talauci ko mm, wani rashin wannan duk kowa ya dage shi ma ya makan shi tsaye mm. ya ga zai iya sai a fita daga matsala ba yes kwarai da gaske to tambayar da nake son maka shine wannan abu da ake magana shine akwai maganar lokaci Mm. zaka ga kaman a eh. cikin tattaunawar da muka yi da Ali Baba ya mm. ce zaka ga matashi ya ce ba zai bata awa biyu akan shafin yanar gizo ya nemi irin wannan abin ba dan me zan bata lokaci na amma kuma zai tafi majalisar su ta hira ya awa shida ko awa takwas suna hira kwalla kawai zai iya zama a Facebook din ya awa biyu yana wannan yana da gaske haka kuma ya fata ya bata dukkan dare yana chatting. Mm. Eh, kwarai. To me za ka ce Magana cewa ba lokaci kuma kaga abin da ya kamata mutane su gane shi ne wayannan abubuwa na scholarship din suna da lokaci. Mm. In ka zo ka fara din za su ce maka dole ne ka gama wannan application din wato mm. neman wannan wannan scholarship din a cikin kwana kaza. In baka gama ba ya wuce ka. ina ji shi ma Ali Baban abin da yake magana kenan. Hmm. Kuma kamar in mutum ya yi so ɗaya kai ya ce. da yawa da za a nema. Shi kenan. kafin ka fara su kuma su ga maka cewa kafin ka fara ma. Hmm. Ka nemo abu kaza da kaza da kaza ka ajiye su a gefe don za mu eh, fara. ready. Hmm. kamar misali eh, a ce a ce ka na takaddun karatun ka da wani su hayu guda ka aji sannan ka riga ka rubuta manufar kan ka ajiye ta a wani wuri a kwamfutan ka wanda daga sun nema kawai sai dai kai uploading na shi take to eh, gashi ba lokacin za ka ce bari mu fara typing ba kafan baka gama ba fara rubuta ba mm. to to to A ne abin da zan iya mm. cewa kawai wato abin da ya kamata matasa su rinka yi shine in irin waɗannan daman sun zo abin na farko abin da mutum zai shine ya je wannan shafi din ya duba ya gani me suke bukata mm. don za su rubuta maka cewa suna bukatan kaza da kaza da kaza to ka nene su eh. sai ka ajiye su a cikin kwamfutan ka ba wai a abun nan ba za ka yi scanning duk takardun ka ajiye su mm. a file guda daya mm. ka sa wannan manufan ka ajiye ta a gefe guda mm. a hoton ka da ake bukata ka ajiye shi a gefe guda in ma suna son ainihin passport naka a nan zama dan kasar Najeriya shi ma mm. kai scanning na ta shi mm. to daga yanzu ka fara yi babu wani abun da zaka fita waje ka nema duka komai yana na a wurin kawai sai dai ka cika ka nisa. Mm. in kuma Allah ya baka ta shi yawanci zaka tara wasu abubuwan ba sa tare da su ne kisa za ka yi awa biyu bai tsammani in mutu yana da na abubuwan zai iya yin awa biyu yana wannan application din ba eh. To amma amma yanzu tambayar da zama ka ta ƙarshe shine a ah, eh. wannan da abubuwan da muke magana akan mentorship din nan wace kalma za ka yi mana eh. cikin dakika rabin minti ina roƙon ainihin mutane wanda suka girme mu da kuma mu da mu zauna mu juya baya mu duba mu ga wani irin yanayi matasanmu suke ciki wani irin taimako za mu iya ba su mm. na ganin cewa sun samu irin waɗannan dama ba wai dole sai mutum ya fita waje ba ko scholarship da ake bayarwa wanda za ka yi karatu a cikin najeriya mm. ya ga dama da ka gama karatun ka fita waje kai duk yawanci waɗanda suke fice a duniya mm. suna fice ne bayan sun gama ainihin digiri din su na farko a jami'a mm. jami'o'in Najeriya mm. ko su fita su je su yi fice saboda haka mu ya kamata mu dawo mu fara gaya matasan mu cewa ga abubuwan da ya kamata su yi saboda su samu su ci moriyar irin waɗannan dama da ainihin opportunity da suke zuwa eh, da kasashe eh eh to mun gode sosai malam eh, kabiru sai wani lokaci za mu sake gode madalla to kun dai mm. ji maganan da kabiru yayi Eh, eh ai Usman komai sai ka ta eh? sai ka mike tsaye eh. sai ka hmm. nema sai ka cire lalaci sai ka cire san zuciya kuma komai kai shi kan lokaci kuma idan ka yi so ɗaya baka hmm. samu ba kaka ce ai shike da na taɓa yi kai ta yi kai ta hmm. wata rana Allah sai ba da sa'a wannan akwai tallafin karatu kala kala kasashe daban-daban zaka ji ni akwai Germany kasar Germany 100% eh wato 100 bisa eh sai a ce maka furi ne ba sai ka biya kuɗin makaranta ba sai ya ka ci ka biya dan application fee waye ne kila dan eh. kudin da zai dan dai abinda ba a rasa ba yo eh ka mm. sani ni ko abin da eh, ni ka sani ma na karatu kasan waje ko to shi ma wani ya sa ni kan hanya mm, mentorship da ake magana aka ce mun ga yadda ya kamata ke rubuta akwai jaraba da ya kamata rubuta mm. ga yadda zaki karatu ga yadda zaki cika wannan manufar wannan abin nan duk komai akwai yadda zaka kabi din nan yawanci eh. wannan dai ka samu wanda zai saka kan hanya yana da amfani sosai ka yi bincike kuma wannan dai ka nemi wani da zai sa eh, kamar yadda ke magana ne mm. akwai irin su kasashe irin su Norway irin su eh. Finland irin su Sweden ko ba turai kadai ba kai Slovakia France akwai su har su irin nan su eh. Mexico duk zaki ga mm. akwai su da yawa akwai wani ma nan mm. a ah, Facebook live umma da ke cewa yace ah, eh, yace yanzu haka ina zama a Turkiya an bude ah, scholarship na masters har sa ma linkin a a shafin mu din eh yace menene mutane su bi Turkiya 比 Bols。 matsayi balls menene ko me eh, eh to ban gane suna iya duba dai su ganshi dai ya sa a wurin ne eh, ina kaman akwai yare a ciki eh. <laughs> to to kin ga duk irin waɗannan abubuwan shine dama abin da ake wai a tare a fidda jaki daga duma kamar yadda muke faɗa kare tattake ta mm. <laughs> to haka yake to masu sauraro kuna iya tuntubar um, shafukan mu kamar na voahausa.com ko na facebook don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To yanzu dai kan duka duka a cikin shirin yau da gobe a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Da Safina sada so Sodangi. Sai kuma Julie Leather Julius Gresham wadda ita ce ta hada mana sauti har ma da injiniyan mu na yau sai kuma Ibrahim Jirmai wanda ya sa damu da ku ta Facebook Live. Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance a yau da malalaci